أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu abu na farko <clears throat> muna godiya ma Allah madaukakin sarki da ya bamu dama da iko na zama a wannan majalisi mai albarka Allah ya albarkace mu ya sa mu wannan zaman albarka A malam abdulhamid adam wadda ya aure muna roƙon allah ya sa albarka a cikin aurensa allah ya bashi zurriya ɗayi ba allah ya bashi zurriyar da musulunci da musulmai da su yi alfahari da su allah ya ba zaman lafiya da daidaituwa tsakaninsa da iyalinsa malamai da suka gabata suka gabatar da darasi Allah ya musu albarka Allah ya kara musu basira karatu ya yi yadda ya kamata sako ya isa cikin zuciyar bayin Allah Allah kuma ya amfanar da mu da shi to kamar yadda aka ce <clears throat> zan yi nasiha ne ko kuma faɗakarwa game da tsarin neman aure a musulunci kafin magana akan neman aure a musulunci akwai wani abu da nake so na ɗan ja hankalinmu a kansa idan aka ce a yi neman aure a musulunci ba shi kadai ne abinda Allah ya ba mu tsari mu bi tsarin musulunci a kai ba idan kasuwa ne ana so mu yi kasuwanci a bisa tsarin musulunci idan aikin ofis ne ana so mu yi aikin ofis a bisa tsarin musulunci dukkan rayuwar musulmi ana so ya gudanar da ita a bisa tsarin wahayi da Allah ya saukar mishi neman aure na ɗaya daga cikin waɗannan tsare-tsare da Allah ya tsara wa musulmai su yi nema a kan tsarin musulunci amma galibi matsalar da muke samu shine idan mutum ya zo zai yi wani abu na addini sai ka ga yana sa son zuciya a ciki inda ya gaya mishi daɗi tunan sai ya bi shara'a, inda bai yi mishi daɗi ba nan kuma sai ya yi abin da zuciyarsa take so to abubuwa guda biyu nake so a daidai wannan gabar tsin kayar da mu yan uwa musamman matasa da muke tare wato yana daga cikin tsarin Allah in an ce tsarin Allah shine sunnar Allah yadda Allah ya tsara gudanan abubuwa halitta da tsara mabayi yadda za su gudanar da rayuwarsu wannan hurumi ne na Allah shi kaɗansa halitta da tsara mahalittun yadda za su yi rayuwa jama'a wannan hurumi ne na Allah shi kaɗansa shi ne ma'anan alkhalku wal amru ala lahul amru taqdimu ma bi ma'ana alkhalqu lahu wal amru lahu wahdahu halitta ta Allah ce shi kaɗai. Allah ya ce kai ku saurara ku ji lahul khalqu wal amru halitta ta Allah ce shi kaɗansa kaga yadda ka ganka nan haka ka ta ganka da kunnuwanka da idonka da hancinka babu wadda sai da aka haife shi a gidansu tukunna aka liƙa mishi kunne wannan halitta ce ta Allah to yadda ka yarda cewa halittar ta Allah ce shi ya yi mutane shi ya yi tumaki shi ya halicci duk abin da idanunka ke gani to kuma ba da tsarin yadda wannan halittar za ta rayu kuma hurminsa ne rayuwar ba za ta yiwu ba idan ka yarda cewa shi ya yi halittar amma yadda halittar za ta rayu ba ruwansa ita halittar ba ta isa ta yi rayuwa daidai ba yan uwa muna fahimta duk da kaji ake cewa in za a yi kasuwanci a yi bitsari in za a yi kaza a bitsarin Allah shari'a a bitsarin Allah duk ba wani abu bane shi mutum tunda ba shi yayi kansa ba shi yinsa aka yi to dole ya zama yana bukatan manuwal da zai yi rayuwa ba kuma wadda ya isa ya iya nusar da shi yadda zai yi rayuwan in ba wadda ya yi shi ba wannan tsarin da muke rayuwa a duniya ta tabbatar da haka idan mota kamfanoni suka yi su suke ba da tsarin da za a gudanar da mota kuma dukanmu mun yarda da haka a rayuwarmu ta duniya makanikin mashin sai ce maka malam kacan nan ka yi kokari ka canza shi sai ka ga mutum ya yadda motan nan a yi kokari a canza kaza da kaza da kaza sai mutum ya yadda sai likita ya ce ka daina cin abu kaza da kaza da kaza mutum sai yarda duk da shi mutum ne kamar ka amma tun da ka yarda a kan wannan abun yana da fifikon ilimi a kanka ya yasa kake ɗaukan shawararsa ina kuma ga wadda shi ya ƙirƙiri abun ka ce bara ka ɗau shawararsa a kan wannan abin ba Yan uwa muna fahimta duk da kaji ake maganan abi tsarin shari'a a bi tsarin neman aure a musulunci duk ba wani abu ne da zai amfani Allah ko manzon Allah ba amma tsarin idan an bi kai zai amfane ka idan aka sake ka a duniya aka ce ka yawo ka tsaya ka nemi shawaran Allah domin dukkan jejin da yake duniya Allah ne yayi sai ya ce ma kar ka shiga jeji kaza da kaza don shi yayi jejin watakil a jejin ya saka abin da zai cutar da kai idan ka ce ba za ka ɗauki abin da zai gaya maka akan rayuwa ba rayuwar kan ba za ka taɓa jagorancin ta zuwa ga alkhairi ba in uwa muna fahimta saboda haka ka duba yadda Allah ya tsara mana halittar mu wa laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله يتي ولقد خلقنا الإنسان fi ahsani takwim Allah ya ce hakika mun halicci ɗan adam a mafi kyawun direwa zubi mafi alkhairi dukkan halittu ba wadda aka mai zubi da diri irin zubin ɗan adam ko dabba ne sai a ce ai dokin wani dawa yake ci amma shi dawan da dusa yake ci da kaikayin yake ci mutum ne sai an rere kaikayin yake ci ko kare ne ya ce wai ai nama ake saya mishi a bashi amma shi naman da su jinin da komai yake ci dan adam ne aka mishi tsari da fasali a rayuwa ka duba halittar mutum da yadda Allah ya tsara halittar mutum irin fatar da Allah ya sawa mutum yake takawa to yadda ka ga cikar hikima da ilimi wajen wadda ya halicci dan adam ka san 'yan ɗariƙu duk da sifofin da suka yi ta korewa wa Allah duk shegantakansu sun tabbatar wa Allah ilimi saboda kawai in ka kalli mutum suka ce in ka kalli mutum ka san jahili ba zai yi shi ba to nan a hankalcen dole suka tabbatar ma Allah ilimi to yadda in ka kalli mutum ka ga cikar kamalar hikima da ilimi to haka kuma tsarin da aka bashi tsarin yake cike da hikima da ilimi yadda ka ga a halittarka babu na ƙasa to tsarin da aka baka ka gudanar da rayuwa babu na ƙasa yan uwa muna fahimta duka wannan ina jan hankalinmu ne wai idan an zo an ce a yi kaza a kan tsarin addini kar ka ɗauka yin wannan abin akwai matsala ne a'a shi allan da ya tsara wannan tsarin tsarin ya zo da cikakkiyar hikima da cikakkiyar ilimi yadda kaga an yi ka tsari bisa hikima da ilimi to haka duk tsarin da aka baka yake cike da wannan hikima yake cike da wannan ilimi din yan uwa mun fahimci wannan saboda haka abu na farko alhalku wal amru duka sha'ani ne na Allah duk wani abun gudana duk wani abin da zai gudana ko menene wannan sha'ani ne na Allah ya tsara wa bayi yadda za su gudanar da abin bayan samar da su da yi saboda ka duk lokacin da aka ce maka ga wani abu ga tsarin da Allah ya bayar ya gudana a kai kar ka guji abin in ka guji abin za ka yi gudun harbabbe ne domin inda za ka je din ba ka da ilimi ko masaniya na yadda za ka iya sarrafa kanka a irin halin da ka samu kanka a ciki yan uwa mun fahimta idan dai a rayuwar duniya mun yadda duk wanda yayi wani abu shi ya fi sanin abin kuma ana neman shawararsa kan abin to wanda yi mutane lalle shi ya fi dacewa ya ba wa mutane tsarin da za su rayu a kai abu na biyu yan uwa shi Allah duk lokacin da ya zo tsara maka wani abu yana tsara maka abin da ya dace da kai ne ba yana tsara maka abin da kake so ba ne kun fahimta idan Allah ya zo zai baka wani tsari akan ƴaƴanka zai baka tsari akan aikinka zai baka tsari akan kasuwarka zai baka tsari akan mu'amalarka da mutane ƴan uwanka duk abin da Allah ya zo ɗora ka akai zai ɗora ka ne akan abin da ya fi dacewa da kai ba zai ɗora ka ne akan abin da kake so ba domin abin da kake so zai iya ɗaukan abubuwa guda biyu zai iya ɗaukan alkhairi zai iya ɗaukan sharri in kwa muna fahimta abin da kake so zai iya ɗaukan alkhairi zai iya ɗaukan sharri haka kuma abin da baka so shi ma zai iya ɗaukan alkhairi zai iya ɗaukan sharri to idan Allah ya zo zai shar'anta maka tsari da zaka bi to ba za a tsara maka abin akan abin da kake so ba sai a tsara maka kan abin da ya dace da kai shi yasa matukar ka ma shari'a sami ina wa ta'ana wallahi sai ka je tudun mun tsira domin wanda ya tsara abin yana tsara abin da ya dace ne da kai ba yana tsara maka abin da kake so ne. Sau nawa mutum zai gama ce ya je ya auro su zo su zauna wata ran ya kore ta a cikin gidan saboda kafin ya aure ta bai san me zai faru ba idan Allah zai ba da tsari akan ko me bayi da su yana duba abinda ya fi alkhairi wa bayi ne ya tsara musu ba yana tsara musu gwargwadon abinda da suke so ba ne saboda ka in kace ce za ka mu'amalanci Allah da abinda da kake so to za ka yi ta shan wuya amma in kace ce za ka ɗauki abin ya tsara maka to ba zai tsara maka wani abu ba sai abinda da shi ne alkhairi gare ka amma kai in aka ce can ko alkhairin da kanka ba za ka iya can ko alkhairin ba ba za ka iya cin ko alkhairin ba saboda haka idan aka ce ga tsarin da musulunci ya bayar a yi abu kaza ga tsarin da musulunci ya bayar a nemi aure kar ka kyamaci wannan tsarin ka ɗauko wani tsari daga wani Allah ko daga wajenka ko daga aljihunka tsarin sai ya baka wahala shi Allah in ya zo baka tsari yana baka abin da ya dace da kai ne amma ba za a kalli abin da kake so ne a tsara maka ba domin abin da kake son zai iya yiwuwa ba alkhairi ba ne to amma duk lokacin da kake ɗaukan shawara da shari'a take baka to ka dinga gamuwa da daidai domin dama an tsara shari'an akan daidai ne abin da kake kai din ko kake son inda shi ne daidai da shi aka tsara ku bi jama'a mun fahimta saboda ka duk lokacin da aka baka tsari akan kome a rayuwa kar ka kauce ma wannan tsarin matukar wahayi ne ya zo da wannan tsarin shine mafi alkhairi a gare ka duk abin da ka yi tunani duk abin da ka kawo a ranka duk wani dabarbaru da za ka shirya wallahi ba zai iya kai ka zuwa ga alkhairi ba rashin kowa na idirakin tunanin dan adam ya sa aka aiko da manzo kai ba za ka iya cimma shirya da tunaninka ba dole kana bukatan jagora dole kana bukatan jagora wadda zai nuna maka hanya saboda haka duk lungun da ka ji an ce annabi ya ce ka bi wallahi tana fita duk lungun da ya ce karka bi wallahi za ka dawo sai dai ka bata lokaci in ya ce ba ta fita wallahi ba ta fita kuma babu wadda ya taba bi ya fita amma duk ta inda aka ce Allah ya ce abi annabi ya ce abi wallahi za akwai mafita a wajen in uwa muna fahimta saboda haka duk abin da muka karanta abinda malam Ali ya gabatar kenan duk abinda aka shar'anta mana mu ji tsoron Allah kar ka ɗauka idan ka kamar zaka ka amfani shari'a ne zaka ka amfani Allah ne ko za amfani annabi ne annabi ya ce Allah ya ce a cikin hadisul kudusi tun daga na farkon ku har zuwa na ƙarshen ku inda za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku Allah ce ni ba zai karin da komai ba in duk duniya kowa tsoron Allah sa kamar manzan Allah ne ba shine mafi tsoron Allah mu ba Allah ce ni ba zai karin da komai ba amma duk yadda kuka bi Allah bin Allah ku zai amfana ba wani zai amfana ba Allah a cikin alkur'ani yake cewa walau taba alhaqqu ahwa'ahum ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله يتي ولو اتبع الحق أهواءهم الله يتي شرير دنا سوكر shiriyar da na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya ce inda a ce mun tsara ta ne akan bin son zuciyar su al'ummarka a ce yadda suke so haka aka tsara Allah ce lafasadati samawati wal ardu man fihinna da sama da ƙasa da abin da ke tsakani Allah ce da duk an birkice inda a ce wai yadda muke so yadda muke so a haka aka tsara shari'ar Allah ya ce wallahi da komai ya ɗaiɗaice jama'a mun fahimta shine darasin da malami ya gabatar cewa karka yadda qur'ani ya ka a baya kai ka bi qur'ani to idan ka ɗauka cewa shari'ar ita ce za ta dinga binka da barbarunka ya yi jagoranci duk abin da aka ce ga yadda aka ce ka yi maimakon ka bi sai ka tsaya sai ka yi tunaninka idan ka ga na shari'ar kamar ba ta yi ba ka ɓullo da dabaranka wallahi sai kama kanka in gizo mai kan turuwa bal a tainakun bi zikirihim a zikir bi ma'ana a sharfu bal a tainakun bi sharfihim Allah ce fahim an zikirihim mu'riduna Allah ce amma wannan daraja da ɗaukaka da kima da na saukar musu Allah ce suna bijire mata jama'a muna fahimta a wani go Allah yake cewa wa alamu anna fikum rasulullah wa alamu anna fikum rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله يتي واعلموا أن فيكم رسول الله الله يتي كسني أقوي منزل الله أتكاننكم law ukun fi kafirin min al'amri inda zai dinga muku da'a akan mafi yawan al'amuran da suke tasowa a tsakaninku la'anittum ay la halaktum Allah ce wallahi da kun halaka jama'a kuna fahimta watan dukkan waɗannan nassosi ne da suke nuna cewa watan inda shari'a ana yin abin da kake so ne Allah ce da yanzu ka ɗaiɗaita a duniya inda yadda kuke son abu ya kasance inda yadda kake so ka yi hira haka shari'a ta baka ka yi hira da watakila yanzu uwarka karuwa ce inda an buɗe wannan kofar da kai kafin yanzu ka zo hira da yar wani inda kofar a buɗe ne wallahi watakila da yanzu kai shege ne jama'a kun fahimta idan ka ji ana cewa rowa babu kyawu a'a ba wani dalili ba ne saboda inda za a halatta ruwan kai sai ka fi kowa shiga wahala domin yanzu waɗanda kake da bukata a gunsu sun fi wadda kai suke da bukata a gunka yawa idan aka ce yanzu aya ta zo an halatta a yi zalunci adadin wadda za su cuce ka sun fi adadin wadda kai raka cuta to duk ana toshe kofan ne don ka zauna lafiya don na zauna lafiya don wancan ya zauna lafiya kai idan ka ce ba za ka yi aiki da ayar ba to babu yadda za a yi ka zauna lafiya domin duk wanda ya aikata mummunan abu kansa mummunan abin zai dawo jama'a kuna fahimta amma daga lokacin da muka yarda cewa idan aka karantar da mu karatu ya zo ne daga cikin alkur'anin mu ya zo ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nusarwa ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce akan wannan tsari za mu tafi wallahi babu tafiyar da za mu yi mu je mu ci karo da wani abun da zai cutar da mu in uwa muna fahimta duk wannan ina jan hankalin mu ne akan duk lokacin da aka ba mu wani tsari da aka ce mu tafi a kansa kar ka dinga ganin wahalan bin tsarin kar ka dinga ganin kuncin bin tsarin shi tsarin ana tsara shi ne akan abin da ya dace da kai ba ana tsara abin da kake so bane duk waɗannan ayoyi da muka karanta suna magana inda shari'a tana tsara tsaranta ne akan abin da muke so Allah ce da yanzu duka a wahala muke to shi yasa duk wanda ya ke bi tsarin ya ratse sai je wahala wani abu ya faru da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara shida ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kudirci niyan zuwa yayi umra a Makka wadda karshe wannan umran bayan an samu cijewan abubuwa sai ta zama sulhul hudaybiya abdullahi dan abbas yace hankalin sahabban annabi bai taba tashi irin na wannan ranar ba saboda yanayin da suka ga musulmai da musulunci suka samu kansu a ciki na farko dai an ce shiga makka ba za su shiga makka ba aka ce to a zo a yi sulhu suhail ibn amr shi ya wakilci shawa. aka ce to a rubuta sai na umar ya ce to manzo Allah kafin a rubuta ina so mu dan yi magana ya ce mishi to umar ya ce mishi wai makkan nan idan mun ce za mu shiga da karfin tsiya ba zai yiwu ba ne annabi ya ce mishi wallahi zai yiwu ya ce to wai idan mutanen nan suka karkashe mu me makomar mu annabi ya ce aljanna idan mu muka kashe su meye makomarsu annabi ya ce yan wuta ya ce to manzo Allah a buɗa mana kawai annabi ya ce mishi a'a Umar ni manzan Allah ne Allah ba zai tozartar da ni ba wato ku fahimci yadda bin shari'a yake da riba daukan wani abu sun kuyan shari'a yake da cutarwa annabi ya ce a zo a yi sulhu mun yadda ba za mu yi umra a wannan shekara ba yaushe kuka ba mu suka ce sai baɗi annabi ya ce a rubuta annabi ya kira ali bin abi talibin ya a rubuta ali ya rubuta akan takarda bismillahir rahmanir rahim suhail ya ce a goge arrahmanir rahim a rubuta bismika allahumma su ba ruwansu da wani arrahmanir rahim duk wannan wani dabara ne ta bayan gida a shigo musu da musulunci musulunci annabi yace ce a goge na umar ya ce to a dan tsaya manzala bismillahir rahmanir rahim a goge manzala annabi yace ce a goge aliyu agoge goge ya ce manzala mu rubuta bismillahi rahmanir rahim arna su samu goge annabi ya ce a goge ya ce to ku nuna mun ta ina ne ar-rahmanir rahim din aka sa share ta wadar ya ce a rubuta bismika allahumma hadha ma salaha alaihi muhammadun quraishan muhammadun rasulullah rasulullah quraishan wannan shine sulhu tsakanin muhammadun rasulullah da quraishawa ya ce wannan rasulullahin agoge a sa muhammad ibn abdullah annabi ya ce aliyu goge ce in rubuta Muhammadu rasulullah in goge a rubuta idan mutum ya musulunta ya biyo ku da ku mayar mana da shi mu kuma wadda ya dawo cikin mu namu ne annabi ya ce a rubuta umar ya ce kai manzo Allah mutum ya musulunta mu mai da shi ruwa annabi ya ce mishi ni manzon Allah ne Allah da zai tozarta ni kai Allah da kanshi ya ce huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الله شيني يسوكر Allah ya kawo musu سيد ya يكاو da su sannan suka sake ankara cewa fa annabi ne a tsakaninsu bai kamata suna wannan itirabi wa manzon Allah ba Allah ce sai da aka natsar da su aka mai da su ruwan hankalinsu bayan an gama sulhu annabi ya ce musu to yanzu kowa ya je ya yanke hadayansa ya aske kansa kawai mu koma yana magana duka suka share shi ya ce ce matarsa 'un musalama. ya ce yanzu sahabbai na ne nake ce musu tace to manzo Allah ai yau waje ne yayi waje ka fita harkar su ka je ka yi ka soke naka kawai kai ka aske kanka ba ruwanka da kowa tunda manzo Allah aske ai dole ka aske yana askewa kowa ya nemi wanzami aka aske mishi kansa wallahi sun bar daidai jikin wannan rijiyar Hudaybiya din kafin su shiga madina Allah ya saukar da inna fatahana laka fatahan mubina Allah ya ce inna fatahana laka fatahan mubina Allah ya ce mun baka mun maka wata gagarumar nasara a fili annabi ya ce a kira mishi Umar aka kira Umar ya ce to ga ayan da ta sauko wannan fathu makka wannan eh, fatan mubina din shine wannan sulhun hudaybiyan sai da umar ya ce manzala yanzu wannan sulhun shine fathan mubina a sanadiyan wannan sulhu wallahi musulmai ba su taɓa ribar rayuwa a bayan ƙasa irin wannan lokacin ba duk wata kofa da ta buɗe musu a sanadiyansa ne wato duk wannan misali ne idan Allah ya ce ku tsaya ka kau da tunaninka malamin usuli suka ce idza ja al nazar idan nasi ya zo to duk wani tunanin ya za a yi ya ƙare ku fita harkan duk wata shawara abi nasi kawai wannan sai ya zama fatihi mai girma a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk alkawarin da Allah ya mishi a ranar ya samu labari sabansa duk alkawarin da Allah ya musu na alkhairi da kuma abubuwan da za su faru a nan gaba irin ganimomin da za su samu irin fatahin da za su samu a kai bara duka a cikin wannan fatu du Allah a wannan suratul fatin duka Allah ya musu bayani in uwa muna fahimta to ku dubi yadda abin da a zahiri ya bayyana kamar cutuwa ne ga musulunci amma tun da suka tsaya akan abin da shari'a ta tsaya annabi ya ce mu tsaya akan abin da wahayi ya zo da shi sai ya zama nasara yan uwa duka wannan ina jan hankalinmu ne akan duk lokacin da addini ya nuna maka wata hanya ya ce ga hanyar da zaka bi kai hakuri wannan hanyar akwai alkhairi akanta kanta na yi doguwar wannan mukaddiman ne saboda neman aure yana daga cikin abun da galibi mutanen mu suka saka son zuciya a ciki kwata-kwata na shari'an aka ki abi to ba wani abu bane ka san idan an zo an gama aure an watse masu fati sun yi masu picnic sun yi kowa an gama duk abin da za a gama to kuma da a watsi ango gusi ya ce maka Allah ya bada zaman lafiya wannan fa sun nuna sun yadda ba uban amarya ke bada zaman lafiya ba ba kuma uban ango ke bada zaman lafiya ba duk wanda zai tafi yace Allah ya bada zaman lafiya to duk wannan iskancin kuma ina ma Allah aka yi ba to shi Allah ana mishi dole ne idan baka bi Allah ba Allah zai bi ka ne in baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne ba zai yi ba to saboda haka ƴan uwa mu yi kokari duk abinda Addininmu ya ba mu tsari a kai don Allah mu kiyaye rayuwarmu da alkhairin rayuwarmu duka yana cikin abin da shari'a ta zo da shi ne wata rana Allah ya taɓa matsa bakin wani bai hude yake gaya ma abu ayyub al-ansari yace laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'a yace ku musulmai kun ji dadin ku annabin ku ya sanar da ku komai ya koya muku komai har yadda za a biya bukata a bayan gida kasan dai addinin da ta kai ma ana koya wa mutum karatun yadda za a yi a bayan gida ai an wuce na tsakar gida to wannan sai addinin musulunci saboda ka nema a musulunci akwai tsare-tsare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora al'ummarsa akai abu na farko da aka gina manufar aure a kayi shine shi aure ibada ne wannan ana so duk wanda zai yi aure ko zai nemi aure ko wane ne abu na farko da ake so ya kudurce a zuciyarsa aure ibada ce ana shiga aljanna sanadiyarta ana shiga wuta a sanadiyarsa kenan kaga ba abin wasa bane duk abin da aka kawo maganan wuta a jikinsa abu ne babban abu kuma duk abu da aka kawo maganan aljanna a jikinsa abu ne babban abu ayoyi da yawa suna nan a cikin alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan da yawa wadda annabi ya dinga umurni da ayi ayi aure hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a tafale alba'ata falyatazawwaj yace ya ku samari duk wanda ya samu iko na yin aure da rike matar ya je ya aure fa innahu agabbu lil basar domin shine mafi alkhairin Abin da ake rintsa ido da shi wa ahsanu lil farj sannan shine mafi kariya ma al'auran mutum daga zina wa man lam yastati annabi ya ce wanda bai samu hali ba fa alaihi bisawm annabi ya ce yayi azumi imamu nau ya ce tun da aka maye gurbinsa da azumi in ba a samu wannan ba a yi azumi ya nuna concrete ibada ne domin duk wani abu da Allah ya saka ko ka fara ne akan wani abu galibi da azumi Allah ke mai gurbinsa Imam Nawawi ya ce ai ya ishi aure ya zam ibada cikakkiya cewa da annabi ya yi ma wata mata game da sha'anin mijinta fa innahu jannatuki wa naruki ya ce mijinki nan shine wutanki shine aljannanki ya ce wannan kawai ya kai ma wanda ya tashi aure ya natsu ya dubi manufofin da Allah ya ɗora aure a kai karka yadda ka yi auren sha'awa auren da babu manufa a cikinsa karki yadda ke auren sha'awa wadda babu manufa na alkhairi a ciki idan ya zama auren sha'awa ne ake yi sai ya zama ya zama auratayyan dabbobi kenan ya bi ta lokacin da yake da sha'awa lokacin da ba yi da sha'awa ya tunkure ta ba ka suke yi ba saboda ka abu na farko yan uwa ne shi aure ibada ne nasosi da yawa wadda lokaci ba zai ba mu dama mu yi ta ambata su ba ya tabbatar da cewa mutum yakan iya shiga wuta sanadiyar aure kuma yakan samu tsira a sanadiyar aure annabi ya tabbatar cewa mace takan samu rahamar Allah a sanadiyar aure sannan takan shiga azabar Allah a sanadiyar aure wannan nukta ce da take da muhimmanci kenan ka ga aure lokacin da ka ji shi a ranka ko ka tashi za ka yi shi ba da ka za ka je ka shige shi ba abu na farko akwai wajibi ne ka kudurce a zuciyarka cewa wannan wata ibada ce da Allah ya shar'anta maka kuma dole ka yi ta a yadda aka shar'anta ambatonta da sunan ibada kawai ya kamata ya nuna maka tana da kaifiya kenan haka ne ko duk abin da aka ce ibada ne to dole yana da yadda aka tsara maka kai cewa aure ibada ne kenan dole a samu yadda ake neman da yadda ake auren da yadda ake zaman auren domin na ɗaya daga cikin alamar da ake gane abu bidi'a ne rashin kaifiyar abu yanzu maulidi yana da kaifiya ran maulidi me da ai ishiriniya ko qur'ani ko rike tuta a kewaye gari babu duk abu idan ibada ce da Allah ya shar'anta ma bayi su gudanar da rayuwarsu a kai su bauta mishi da shi to akan ba su tsari da kaifiyar yadda za su yi abin ashe ce ma aure ibada ne kawai dalili ne akwai tsarin da Allah ya bayar wadda akan wannan tsarin za a yi neman akan wannan tsarin za a yi auren akan wannan tsarin za a yi zaman auren yan uwa mun fahimta ko abu na biyu da ya kamata kowane mutum ya hankalta shine zurriyarka yana daga cikin manufa manya-manyan manufofi da aka gina rayuwar aure a kai zurriya wadda za ka Kar ka je ka yi aure da kayi amma ka dinga tina labarin 'ya'yanka ka dinga tina labarin zurriyarka da makomarsu idan mutum yana da wa'annan manufofi a zuciya ba zai yi auren shiga da kai ba dole zai tsaya ya ba ma kansa ma'auni ma'aunin da zai bashi mafita a cikin rayuwa wajibi ne yana daga cikin hakkin ɗanka a kanka hakkin ɗanka a kanka dole uwarsa ta zan mutumiyar kirki ce wannan hakkin ɗa ne akan iyaye uwarsa ta zama uwa ce ta alkhairi hakkin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki ne kar a zo cikin anguwanku za a kirga jahilan anguwa a ce da uban 'ya'yanki a ciki kin cuce su marasa mutuncin anguwa a ce da uban 'ya'yanki a ciki kin cuci waɗannan 'ya'yan hakkin ɗa ne akan mahaifinsa uwarsa ta zan mutumiyar kirki ne hakkin ɗanki ne akan ki ubansa ya zan mutumin kirki ne wanda yake da wannan tunani dole ya yi taka tsantsan wajen matar da zai aura dole mace ta yi taka tsantsan wajen namijin da za ta aura wani abu da Allah ya hukunta shi akan mata ita mace shiga wutanta mijinta ne ke hana ta shiga jama'a kun gani ita mace waye zai ba ta kariya daga azaba mijinta shine ma'anan ya ayyuhal amanu ku fusa wa ahalikum naran Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku anfusakum wa ahlikum naran Allah ya ce ku kare kanku da iyalanku daga wuta yanzu aiki biyu aka baka ka kare kanka ka kare iyalinka wannan na ɗaya daga cikin abin da galibin mutanenmu ba su fahimta ba yadda za ka saba ma Allah a kai ka wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kai ka wuta jama'a mun fahimta Allah ya ce ka kare kanka da iyalanka daga wuta ba aikin kare kanka daga wuta ya tsaya a kanka ne da matarka da 'ya'yanta su ma wa zai tsare su daga wuta Allah ya ce kai to yanzu yadda muke karatun nan wani yana zaune yana jin karatun Esther tana gida tana kallon fim shi bai san waccar danjan za ta jawo mishi ba ne saboda haka yadda aka ce ka kare kanka daga wuta haka aka ce ka kare iyalanka daga wuta shine annabi ya ce hadisi war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi mai kiwo ne akan iyalansa kiwo annabi sai kawo lafazin kiwo kiwo saboda kowa ya gane karatun gwari gwari yanzu idan shanunka suka je suka yi barna ma wani shanun za a kai kurkuku ko kai shi eh, annabi sai ce to kai ma an baka kiwo ne eh ka san dai ai ba tumakin za a kai kotu ba to annabi sai ya ce kowane mai gida an ba shi kiwon jama'ar da suke gidansa ne kuma za a tambaye shi to yadda za a turke ka a tambaye ka akan abin da ka yi haka za a turke ka a tambaye ka akan ƴaƴanka haka za a turke ka a tambaye ka akan iyalanka jama'a mun fahimta to ke ma idan kin tashi aure wannan da yake zuwa gunkin ki zauna ki zurfafa tunani anyawa ne zai iya kare ni daga wuta kar ki auro wadda zai kai ki wuta domin Allah ya ce shi wannan mai gidankin an ba shi aikin ya kare kansa ya kare ki da jama'arki daga wuta to sai kin zauna kin yi tsam da ranki kin kalle shi yanzu wani zai iya tsare ni daga wuta karfa ki je ki auro wadda zai kai ki wuta kowane mutum zurriyarsa da zai haifa ana ciro su ne daga tsatson matar da kuma tsatsonsa idan za a bugo muku 'ya'yanku za a gutsuro matan ne a gutsire ka sai a mukuda yadda ka ga uwar take dole sai wani bangare nata ya bayyana a jikin ɗan yadda kika ga wadda kika auren nan dole sai wani abu nashi ya bayyana a jikin ɗan shine ma'anan inna khalaqana inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin bi ma'ana mukhtalafin نبتليه برب أرمانا نطفة Allah ya ce mun halicci ɗan adam ne daga ruwan maniyi garwayayye maniyin namiji da maniyin mace ma'ana duk ɗanka da zai zo duniya kai kaɗanka in ka zauna ba za ka aihun ba ita kaɗanta in ta zauna ba za ta aihun ba to da kai da ita ku kuke samar da 'ya'yan to gwargwadon irin sinadaran da ke jikinku gwargwadon irin abin da za ku haifa jama'a mun fahimta? والبلد الطيب يخرج bi بإذن ربه بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب الله يتشي غري نغرتتشن غري والبلد الطيب غونا نغرتتشير غونا والبلد الطيب أنغوا كيكاور أنغوا wal baladu tayyib mutum nagartaccen mutum yakhruju nabatuhu bi izni rabbi ay yakhruju nabatuhu hasanan tayyiban bi izni rabbi abinda zai fito a gonan Allah ya ce yakan fito nagartacce ne da izinin ubangiji wallazi khabus amma gurin da ya gurbata la yakhruju illa nakidan ba abinda ke fita a gun Allah ya ce sai gurbatacce maras albarka idan kana so ka ga hoton ƴaƴanka ka kalli matarka kawai in kina so ki ga ƴaƴanki kan ki aure ki kalli saurayinki baki ne bakake ne dogo ne dogaye ne in hoton ɗanka ku kalli junanku a tsakaninku don a fidda hoton ƴaƴan akwai ɗabi'u da yawa sun kai guda ashirin da biyu miyagun ɗabi'u da duka a nono ake sha kamar sata ana shansa a nono saboda ka wajibi ne duk wanda zai yi aure kar ka shiga ma abin da ka ka tsaya kai tunanin zurriyarka kai tunanin zurriyarka kar ka zo ka hada zurriya da wata matar da za ta zama zurriyarka fallasa a rayuwa kar ki je ki haifi 'ya'ya da mutumin da zai zama mazurriyar ki fallasa abul aswad yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai wataran suna zaune da ƴaƴansa. wannan idan ya kawo qur'ani suna musaffan qur'ani wannan in ya kawo ya cafe wannan ya kawo ya cafe duk inda ya ja wannan yaron sai ya cafe wannan shekaran sa kaza ya cafe qur'ani wannan ya cafe ya cafe sai ce kai bari ku ji gata na muku na taimake ku kuna ƙanana. na taimake ku da girman ku na taimake ku tun kan na aife ku suka ce to biyun mun gane ba amma ɗayan ba mu gane ba wani taimako ka mana kafin ka aife mu yace saboda na yadda na zaɓo muku uwar da ta taimake ku akan rayuwa yace na taimake ku da uwa yace sai da na kalli uwarku na ga uwa ce da ba za a muku gorin uwa ba a duniya kar ki je ki auro wadda za a dinga zagin 'ya'yanki saboda rashin mutuncinsa ki dubi ɗan iskan anguwa kike ke shi kike so ka dubi lalatacciyar yarinyar anguwa ka ce ita kake so shi yasa qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi ko musulma ce اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 还是要个人可以。تو الله يجي اليوم أهل لكم الطيبات wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum sai ce wal muhsanatu wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min wal muhsanatu minal mu'minati Allah ce kuma mun halarta muku kamammu katangaggu yaya, Allah ce daga cikin mu'minai a cikin mu'minan ma Allah ce kamammu ba kowace yar iska ake aure ba wal musanatu minal mu'minati da kamammu katangaggu Allah ya ce daga cikin mu'minai jama'a muna fahimta wannan duka yana daga cikin manufa da aka samar wa musulmi kafin ya tinkari aure kafin ya tinkari neman aure ya zama wannan aƙidan tana cikin zuciyarsa ka yi aure auren da yake da manufa wadda Allah ya gina manufar aure a kai kamar yadda muka faɗa abu na farko shi ne kasancewa auren ibada ce abu na biyu ka yi tunani game da zurriyar da za su zo duniya ta sanadiyarka matar da za ka aura ka yi tunani a kan irin 'ya'yan da za ta fitar a cikin zamantakewar ku kar ku zo ku zama abokan zama wadda sanadiyar gudanarwanku zurriyarku za su fada halin kakani kai in uwa muna fahimta saboda ka matasa duk wanda ya tashi zai yi aure ya yi kokari ya kyautata manufarsa kar ka ɗauka kai don ta maka shikenan ta maka sannan ka sake tunani ta yi ma 'ya'yanka imamul qurtubi yace duk matan da ka tashi zaka aure ta bayan ka ga ta maka ka auna yanzu wannan yarinyan ya dace a ce uwa ta ce idan ka ga a bangaren uwa bai kamata ta zama uwarka ba ka idan ta zama uwar 'ya'yanka idan kika gan shi kika ce ya miki to ya miki nan baki gama ba amma ya yi ma 'ya'yanki yanzu ke wannan in aka ce uba ne gare ki za ki amince uba ne in kin ga bai dace zan uban ki ba kar ki bari ya zama shine uban ki ya barki da yawo akan hanya kina taro yara sun je islamiya ko su je islamiya ba saboda haka matasa kar ku yi tunanin aure akwai manufofi da aka gina a kansa kafin a tinkare shi wallahi duk wanda ya kauce ma waɗannan hanyoyi auren da zai yi sunansa auren wahala wallahi ba za ka samu natsuwa a cikin auren ba kuma bukatu ba za su biya ba abu na uku yan uwa shine lura da gidan da za a yi aure a gidan gidan da za ka auro matar a gidan ana lura da irin wannan gidan domin yanzu duk gidan da ka je kace kana son su wani gida ne da ka buɗe sabon fayil ka buɗe wani sabon shafi na ƙulla 'yan uwantaka da dangantaka da wannan gidan dole ka dubi gidan da ya kamata a ce ka yi alaka da su duk gidan da kaje kace kana son yarsu yanzu wani zumunci kake so ka hada kannan matar kan nan gaba kaɗan da su zama innonin 'ya'yanka yayin matarka mata nan gaba kaɗan za su zama innonin 'ya'yanka yayinta da ƙannanta maza nan gaba kaɗan za su zama kawunan 'ya'yanka dole ka kalli gidan da yadda ya kamata ka haɗa alaƙa da su ba kwatsam kawai kai in yar gidan ta maka za ka je ka shiga da kayi ba zai iya yiwa ku aihu huɗa ɗaya ya'ya biyu ka mutu ƙarshe ƴaƴan kan su koma hannun uwata ko kuma hannun ta mata zai yi ko bai zai yi ba ya ma yiwu akwai wata wutar da za ta taso daga gidan ta shiga maka cikin gidanka akwai wutar da za ta taso daga cikin gidan ta shafi zurriyarka sannan kuma malamai suka ce karka yadda ka auri wacce take saba ma iyayenta don za a zo a farke akan ƴaƴanka ke ma karki yadda ki auri wadda yake fada da iyayensa domin za a zo a farke akan ƴaƴanki kun ga waɗannan abubuwa duka ƴan uwa abin kallo ne abin lura ne a wajen auratayya karka yadda kawai wai kai don ta maka ka ce ba za ka yi lissafi ba kawai za ka je ka shiga hidimar da ka yi kar kai don ta maka ka ji ta maka a ranka ka ce kai ba ruwanka da wani lissafi kawai za ka je ka shiga hidiman da da kai abu na gaba uwa shine lura da muwadda da rahama da Allah ya sanya shi shine janareton zamantakewan auratayya za a samu a tattare da ita jama'a mun fahimta ومن آياته أن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ta yadda Allah ya halitta muku matanku da za ku zauna da su zaman aure daga jinsin ku litaskunu ilaiha Allah ce domin ku dinga samun natsuwa a wajen zamantakewa da su waje na bainakum mawaddatan wa rahama Allah sai ya sanya soyayya da kuma jin kai a tsakaninku to ɗaya daga cikin abin da dole sai an kalle shi a wajen zamantakewan auratayya shine wannan tsarin zai iya samuwa jama'a mun fahimta wannan abin da ake bukatan zai samu yan uwana matasa ina faɗa muku wannan maganar da buɗaɗɗiyar zuciya kar ku yadda ku shiga neman aure da kai kar ku yadda ku shiga neman aure da kai rayuwar aure ita kaɗanta rabin rayuwa ce idan ta yi daɗi takan ɗauke dukkan ɗawainiyar rayuwa baki ɗaya idan ta ɓaci kakan shiga kunci na rabin rayuwarka baki ɗaya duk wanda ya yi kuskuren aure zai gaya maka idan mutum ya yi kuskuren aure gidansa ne zai shigo gabansa na faduwa duk abin da ake samu idan mutum ya yi kuskuren aure wallahi yakan azabtu sama da azabtuwar da ya yi bai da aure kasan babu azabtacce a cikin mutane kamar wadda bai da mata wallahi eh. to idan mutum ya yi kuskuren aure ya je ya yi aure na son zuciya wallahi sai ya gwammaci zaman gwaurantaka da zama da matar saboda haka kar son zuciya ta ɗebe ku ku je ku dinga neman aure da kai abu na farko aure ibada ne za ka yi shi domin ka samu yardan Allah ana samun aljanna sanadiyar aure kuma makoma tana ɓaci a sanadiyar aure annabi ya ambata wa mata cewa mijinsu shine wutansu shine aljannarsu ashe duk wanda zai iya zama miki wuta ko aljanna ya kamata a ce sai kin yi lissafi ya kamata a ce sai kin yi lissafi abu na uku shine irin dangin da zaka je ka hada zurriyarka da su irin familin da zaka ƙulla wannan alakar tsakaninka da su abu na hudu muwadda wa rahma da Allah ya sanya a cikin aure sannan shi kuma sai a fafutuke shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara a cikin hadisi hadisai masu yawa game da irin zaɓin da ya bayar a wajen zamantakewan auratayya saboda haka yan uwa duk lokacin da maganan aure ya faɗo maka a cikin zuciyarka abu na farko da ake bukata shine ka samu natsuwa auren nan ba da kai aka tsara shi ba wahayi ne ya zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya tattake bayani a game da maganan aure kar ka je ka ɗauki tunaninka ko abin da ranka yake so a ce shi za ka aiwatar a wajen ka ɗauki shawaran baban alkasimu ka ɗauki shawaran baban alkasimu ka ɗauki shawaran baban alƙasimu annabi a hadisi yake cewa ana aula bi kulli mu'minin au muslimin min nafsi ne ma'anan annabiyu aula bil mu'minin min anfusihim annabi ya ce duk wata uwar da ka ganta da ɗanta a hannunta annabi ya ce na rantse da wadda ya saukar mun da alkur'ani na fita son ɗanta ni kuma Allah ya fi ni son sa duk uwar da ka ganta da ɗanta annabi ya ce ni na fita son ɗantan ni kuma Allah ya fi ni son sa babu abin da annabi zai zo da shi wallahi face haske ne a wani hadisi yake sa taraktukum alal bayda lailuha kana hariya annabi ya ce ni dai nayi ban kwana da ku akan wani haske akan wani kyalli akan wani sheki lailuha kana hariya wannan kyallin da na barku a kayin ko dare ne ya zo shi duhu baya shigo mishi in ji annabi yadda ya ga rana haka dare in ta zo yake kyallinsa baya dishashewa la yazigu anhu ba'di illa halik annabi ya ce ba mai tashi akan wannan hasken koda bayana annabi ce sai wanda ya tabe kar ka yadda shari'a ta zo da wani abu ka kauce ma wannan abin saboda haka yan uwa irin waɗannan manufofi da ake gina auratayya a kai ko kudurce su kafin ma kafin ma kaga wacce kake so ka auren ya zama wannan yana daga cikin aƙidarka ba ma addininka kariya sanadiyar aurenka ba ma ka kariya sanadiyar aurenka kaga ko da a lokacin baka da wadda zaka aura idan kaga wata ta wuce da dan skirt din ta kasan dama ba irin ta kake nema ba ba ma ruwanka da ita don me domin dama kayi tanadin qualities a zuciyarka wannan yarinyar bai kamata a ce ita ce uwar ƴaƴana ba Allahu akbar wata rana ina ma wata 'yar drama nasiha musamman a kamun ita mata nasiha na ce mata to abinda ni nake so in miki nasiha a kai shine rayuwa yau da gobe ni na sani babu wani producer kowane ne shi a duniya in dai ya yarda annabi muhammadu manzon Allah ne babu wani director na fim kowane ne shi in dai ya yarda da kaɗaitakar Allah ya yarda akwai tashin alkiyama irin rawan da kike yi ana waka namiji na yi da shi daraktan zai so a ce uwarsa tana wannan wakan namiji yana amsawa babu shi in dai yana sallah babu wani wadda zai so duk fitsaransa a ce yadda namiji na waka kina tafewa kina amsawa yana wakan ke kina amsawa shi daraktan in an ce uwarsa ce ba zai so a ce uwarsa ba na ce mata amma duran da aka wayi gari dan da kika haifa ya kai kamana a cikin najeriya waɗannan kasusuwa da kika yi rawa a ciki suna yawo ba ki toza shi ba a ce yau kin haifi ɗa ya kai shekara talatin arba'in a duniya yana da abokai watakili yana da mata watakili yana da abokan arziki yana da abokan mu'amala sannan ga kasa ɗinki na yawo a cikin gari kina rawa da namiji kina waka namiji na amsawa na ce baki ganin kin tozar ta ɗanki wannan a je ma a bar maganan wuta ko aljanna amma dai a duniya kawai kin tozarta shi saboda ka yan uwa kar ku ɗauki magana neman aure magana ne kawai na kaga wacce kace kana so gobe kaga wannan kace kana so jibi kaga wannan kace kana so jibi kaga wannan kace kana so a'a abu ne na lissafi abu ne na lissafi ba da ka ake yi ba mala abu ne na lissafi kar kawai don an ce maka islamiya kaza akwai kaza shikenan kace to mu je in ganta ba haka ake yi ba ana lissafi ma abin wallahi kafin a shige shi don Allah mu yi kokari mu dawo kan turbar addini domin mu samu matsaya wacce za mu rabauta a rayuwar duniya mu samu matsaya wacce za mu rabauta a ranar alkiyama mun gabatar da laccoci a bayan sallan nan waɗanda suka bayyanar mana da kun ga soyayya irin wadda ake a gidan annabi wallahi ko afin ba a taɓa fin mai soyayya irin na gidan annabi ba kar ka ɗauka wai addinin musulunci wani addinin ƙauyanci ne da sauransu a'a addini ne da yake cike da nishadi addini ne abinda da kawai ba a yi a musulunci shine sabon Allah yanzu duk waɗannan yan iska da ka gani a bakin titi da sauransu wallahi kawai rashin kunya ne kawai amma kai kana jin sun fika wani wayewa ne wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne rashin kunya ne kawai kai kuma Allah ya hana wannan rashin kunya to don Allah mu yi kokari duk abin da muke bukata a rayuwa addinin mu ya zo da shi kun ga tun muna cikin waɗannan manufofi tukunna ba mu fara tafiya wajen ganin budurwa wajen yadda za a kama a yi tunin ba arama <laughs> to duka irin waɗannan insha Allahu za mu zo mu samu wata rana ta musamman mu zo mu tattauna wannan matsalar kusan awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu mu tattake matsalar tsarin neman aure a musulunci sukutum da guda tun daga yadda manufofin Allah ya shar'anta su yadda annabi ya yi bayanin su da kuma in ka gani sai yaya da yadda za a aika da irin abin da uba zai ba da amsa da lokacin da za a sa ka ganta da yarjejeniyan da za ku yi da nema akan nema har zuwa ran da raja kulla aure ustaz <laughs> to Allah ya samu dace Allah ya amfanar da mu da abin da muka saurara muka ji Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Wa وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله كنا كتبت كنا to da farko dai lura da cewa lokaci ya ja kware da gaske tun da zo na kira shi mai gabatarwa cewa lallai a takaita tambayoyin ta yadda za a kammala wannan darasi ba tare da an tsawaita sosai ba saboda haka ina addu'a wa musulunci bai da asali kuma ba koyarwa ba ne na sunna ba koyarwa bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqida ce ta abin nan wato yan shi'a da kuma khawarijawa su ne suke da wannan aqida don haka zanga zanga bai dace da addinin musulunci ba amma babu shakka akwai hanyoyi da <clears throat> suna yadda na bayyana al'amuran da suka taɓa musulmi wala Allah taba Qur'ani ne ko taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani makamantan haka akwai kyakkyawan tsari kamar yadda malam ya bayani babu wani abu da musulmi da yi a musulunce face akwai yadda aka ce yayi da inda aka ce yayi da yadda ya kamata ya da kuma wurin da ya kamata ya yi ana ganewa ko to don haka zanga-zanga irin wadda ake yi ba koyarwa bane na musulunci Allah ta'ala ya sa mu dace wannan kina ta gaci na To, magana akan hoto, magana ne mai faɗi malamai sun yi maganganu sun kai sun kawo musamman dai hoto photograph, hoto hoto na kati. To, amma dai don mutum ya kubuta, ya zama salin alum, ya kiyaye dukkan wasu shibohi da maganganu da kai kawo, ya iya kokari ya kiyaye ya bari wannan shi ne fi dacewa kuma shi shi wannan shi ya fi alheri. Akwai hadisai da suka zo masu yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gargadi da jan kunne ka masu hoton da wanda zai je shi a masa hoton illa dai kawai inda aka ta samun dogon fasara da maganganu me hoton me wani yin hoto ne kaza kaza akwai waɗanda suka sassauta akwai inda kuma suka tafi amma dai gaskiyar magana abin da ya fi dacewa don mutum ya kubuta shine ya kiyaye wannan shine ya fi alheri amma dai na san ɗaliban ilimi sun san iya maganganun da malamai suka yi ta yi kama daga waɗanda ba sa da sassauci kan haka da kuma wayanda suke da sassauci amma dai takaitaccen magana shine barin sa shine fi alheri Allah ta'ala ya samu dace to wani irin jika menene ya gani idan har maniyi ne yana da yaƙinin maniyi ya gani kawai bai tana lokacin da ya farkin bane yawa ta haka inda ya tabbata mani ne ya gani a